كلمة الحق في الرجاء والغدر ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقضي ونسألك الرداء بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير الدراء مدرة ولا فتنة مدلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أشفنا وأشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم أشف من كل داء وسقم اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم احفظنا واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا توسر علينا ورد أن يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد من cikin darasinmu a cikin abin da suratul jathiya idan ba kumance ba aya ta goma sha takwas sun maji annaka ala shari'ati min أعوذ بالله وجعلناك على شريعة من الأمر فتبعها ولا تتبع هواء الذين لا يؤمنون ولا تتبع هواء الذين لا يعلمون ta yace ole ka banu isra'ila an halaka bani isra'ila gaba dai lamma taraku an-nizam alladhi wada'ana wada'anahum alayhi lokacin da suka bar tsarin nan wanda mun ka aza su gare shi lokacin da suka bar tsarin da muka aza su gare shi sai mun ka halaka su gaba dai sun maja annaka ya muhammadu ala shari'ati min amri sannan ya manzo rahama kai kuma muka sanya ka bisa ga shari'atin ala shari'atin bisa ga shari'a ayi dariqati mina amri hanya wadda ta dace ga al'amarin nan allazi tarakahu al-yahud wanda yahuda sun kabari na shari'a wa huwa ad-din shine addini wa nizamu shari'a da tsarin shari'a shi tsarin shari'a muddin mutane suna bisa garai to da idina Allah kuma Allah bai walakanta su muddin suna bisa tsarin shari'a Allah ka tabbatar da mu bisa ga tsarin shari'arka fattabi'a ka bi wannan shari'a da muka ka gare shi ai a shari'a wala tattabi'a wa alladina la alamuna kakka bi sauran wa'annan da ba su da ilimi ai annal masaliha wato masalawi adduna waya na duniya wal ukhra waya da na lahira yadda ake samun su da ya tabbata fitiba'a ga gaban shari'a mudda an bi shari'a to duk abin da ake nema na maslaha duniya ana iya samu duk abin da ake nema na maslaha lahira kuma ana iya samu inna lan yughnu anka Inna lan yughnu anka min kakkabi wa la tattabi a hawa alladhina la alamuna kakkabe son ran wa'annan da ba su da ilimi inna wallan yudunu anka min allahi shay'a su ba su iya kai maka maganin komi daga azabar Allah wayannan da ba su da ilimi idan sun ja ka ga abin da ba shi a gaskiya ba kakkabe su su ba su yi maka maganin komi na kare maka azabar Allah ina khalafta al'amura in ka saba mu'minin da muka baka walam ta tabi shari'a muddin ka saba mu'mini baka bi shari'a ba to ba su iya kare ka wata ba ta awa in ka bi son ra'ayinsu wa in na zalimi na lalle a zalimai su ne kahirai ba da ma'auliya wa ba da sashen su mataimakin sashe ka ba ganin su daban-daban inda ya kahirai ne to sashen su mataimakin sashe ne don haka ka ya tara da al'amari ba da ma'auliya wa ba da kakka amince makahirai dole ka gane su sashen su sashe ya ka taimakawa ba su taimakon musulmi duk wada al'amari ya kasance ayi sa'id ba da sashe su yana taimaka ma sashe fit dalala wajen aikata ayyuka halaka wa ba don ba min minan nuru wa don ba da sashe su yana fitar da sashe min nuri daga a daga haske na imani da shari'a ila ta zuwa ga dukkan kafirci da jahilci wallahu waliyul muttaqin Allah shine waliyin bayi masu takawa ay al-mu'minina al-amini wato mummune masu aiki da shari'a da shari'a Allah awwaliyansu masu aiki da shari'a Allah ta yi anzala ha ilayhim wadda Allah ya sauka gare su wai sa'iduhum sai Allah ya taimaka musu ala tafida wajen zartar da ita wa yukhrijuhum biha kuma ya fitar da su da ya bai shari'a mana gulmatu ila nur daga dubai zuwa ga haske waye wa kalmata kalmatahum kuma sai Allah shi hada kalmar su guda sai ka sai hadu alamar siwa ga wanda ba su ba in ba shari'a ba babu abin da ka haɗa kan musulmi ya zama guda amma shari'a ita za ta haɗa kan musulmi ya zama guda zo wannan rabe-rabe da kun ka mu ciki ne rashin bin shari'a yan ana bin shari'a duk wanga rabe-rabe ba ku gani ne don shari'a guda ce kuma ya an ka bita to an zama abu ɗaya Allah shi mana jagora kuma Allah shi haɗa kan mu ya haɗa kan musulmi baki ɗaya هذا بصائر للناس هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا القرآن بصائر للناس وأن القرآن أبي اللوران كمتعني معالم واتو علمومينا أبننا yantasiruna biha ينتصرون بها وأن دعيتا wato ya يتبصرون بها دعيتا da سكي سام بصيرا a kame ga hukunce hukunce war hududi da haddodin shari'a kuma abin nan wahudan shi qur'ani shari'a ne wa rama kuma qur'ani rama ne da qaumi yuqinuna ga mutane masu imani bil basir tashi A masu ij'alna na am hasiba alladhina أعاثر الذين جدروا السيئات أن نجعلهم نجعل su kahire suna zato waɗanda suka kafirta a ta sabu sai ya ati sun ka aikata ayyuka mara kyawu amma su balladi na tara sai ya ati shin waɗannan da suke aikata ayyuka mara kyau suna zato ai alkubra wani ma'asi kafirci da sako watar ke a shari'a da barin bin shari'a wannan su ne a sai ya ati wato kafirci da sabo da barin bin shari'a Allah su ake ce masai ya ati to waɗannan da ke aikata ayyuka sai ya ati mara kyau suna da an na alahun musanya su daidai wa daida kalladina amanu wa amanu salihati kamar wanda suka yi imani suka ayyuka na kware. sawa'an duddai mahayahun wa mamatuwan da rayuwarsu da abin na na mutuwarsu wato sawa'un abin na kaburu abin na na makawar buta da mahazo wato kun gani a nan ya ce wa'annan da ke aikata ayyuka mara kyau suna zaton masu aikata kafirci musanya su daidai da musulmi to in suna wannan ka to su bari ba mu sanya su daidai kun ga Allah ya ce ba su daidai saboda haka wauta ne ka ji mutum na wani ai da kayan da musulmin duk guda kowa ai duk dai ai Najeriya kowa duk dai wannan mutane jahilan na kuma mahaukata ba su da hankali eh, Allah subhanahu wataala bai sanya kairi game zama daidai da musulmi ba daidai suke malaku ya ce yanzu yana yi wa musanya abin na wa'anda an masu laihi wato kahire kamar musulmi yana yi wa musanya su daidai amma ya da amalu da ya وسقيناك yana يأتي masanya يوم سنة Amanu آمنوا وعملوا الصالحات wa'anda ka suka yi imani suna yin ayyuka na kwarai kuna ganin mana sanya su kamar wa'anda ba su ba wato an sa ita ce ayoyi da yawa suna nan cikin irin waɗanda ayoyi wa'anda Allah ya nuna musulmi ba su zama daidai da kayan shi wa musulmi adili na wal kafiru na humus zalimu su ko kayare wa duk inda suke zalumai na duk inda kayare yake azzalumi na babu babu na kware kakkaɗe bi ko guda mai babu na kware saboda ka wauta ne wa mutum ya don shi yana ɗan najeriya ko yana ɗan siyasa ce kowa duk dai kai dai hito kai siyasar ka shi ma ya hito ya yi tashi kowa ya bi da mutane allah ka zaɓi wanda duk ya zaɓa ko hankali shi ɗaya na ku tsaya nan kowa ya yi toshi, kuma kowa Allah ya zaba ya tabbata shi ya zaba ku bi shi eh ka ku kawo wata hitina Allah ka zaɓa amma magana wai ku canza ma Allah magana ka ci gawa da adda ya gaskiya ka yi kore kuma ku bayyana hakan shi ya sa kuwa ganin masu irin manganun nan suna kawalakanta gidan siyasa duk masu irin manganun nan kowane na kun ka sani ku to ku bincike shi yanzu kuna iskiya ya walakanta to ku bayyana irin manganan da ka kawo muku matsala tsakaninku da Allah ku bayyana su shi mutum kullum musulmi ba ɗaya yake da kahiri ba kullum musulmi ba ɗaya yake da kahiri ba musulmi yana sauraron abin da aka faɗa mai saboda haka yana gyara wasu abubuwa to ku rika lura da irin wannan ku bar sakin manganu da kunka ga dama da yawa mutum na sakin magana ta zama mai matsala tun daga duniya har lahira ta zama mai matsala saboda haka ku yi hattara Allah ya taimake mu da mu da ku Allah ya kare mu yace ce abin na abin na am hasibar ladina sharu sai ati wayannan da suke aikata ayyuka mara kyau na kabirci da sabo da barin bin shari'a Allah suna zato an na ja'alahum musanya su daidai wa daida kan ladina amanu wa amilu salihat kamar wayannan da suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai ba shi yawa. abin nan mahayahun wa mamatuwan rayuwarsu sawa an ɗai mahayahun wa mamatuwan rayuwarsu da abin nan da da da mutuwarsu wal jumla badalun min kafi wato wadda mirani lil kufar wato abin nan alladhina ya'maluna sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa amilu salihati sawa'un mahayahum wa mamatuhum a damiri nan cikin mahayahun wa mamatuhum yace lil eh, kufar wal ma'ana wato abinda an ma'ana a hasibu shin sun yi zaton an na ja'alahum su kahirai suna zaton mu sanya su na su zama daidai ma'ahun da musulmi filaidai mai nani ga natsuwa wato su kahirai suna zaton haka nan ku samu wani littafi da na karanta mai amnina ce a dalilin rubuta littafin ya yayi tahiya duk kasashen turai babu wadda bai tai ba yace bude ido na ya tahi shi gani shin amincin gada muke da shi shin can ma kasashen turai akwai shi ku dibi littafin ku gani har inda kai yace muna cikin abin nan wani gari da aka ce mu Washington yace yana ciki ne da daddare mutane na cikin abin nan banki yace kawai sai halbe halbe ya tahi cikin banki an ka ce barayi na yace wallahi da nake ban je irin wanga kasan mu ba haka ya yi tilisayi yana tilisayin kasashe yana tilisayi kowace kasa da kasar da ya ce suna ci gaba da tahiya kasar da ta kowace bugun gaba ya ta'adda aminci ya ce mana cikin tahiya kawai sai mun kaga mutane sun bude wuta suna ta harbi sama na ce mina na an ka shiga barayi na kuɗi za a ba su duk yana tilisayin wa'annan abubuwa to duk jin su ɗaya kake suna rigima inda a ce suna barin abubuwan da ka faruwa gehensu da suna bari yana isowa na wanga gehe na kasashen da ba nasu ba kamar suka watsa na kasashenmu cikin kasashen duniya da suna watsa nasu da yanzu sun wace to dubara gare su namu suka watsawa nasu ba su watsa su sai ka ji an yanke mutum hukunci na kisa mai addalili wai wani kasa ya taho da shi wani abin na nan kasa a gare shi shi yasa kawai saboda kasa saya yanke mai hukunci ka yan kasa su gani su waye saboda ka ba su da natsuwa gaskiya ba su da natsuwa natsuwa sai musulmi natsuwa sai musulmi duk abin gada kuwa gani najeriya kuna ganin babu tsaro babu kaza sai kun ce kasashe turai kuwa gane najeriya makata Allah ya gafarta ma Najeriya. Allah shi kara ma Najeriya tsaro da aminci da kwanciya hankali a hasibu an na jala wasu na zaton musanya su mata sawoyi na maa sun yi daidai da musulmi bil inani ga natsuwa wani hudu da samun kwanciya hankali da duniya da duniya wadda kulu janna bil da shiga aljanna cikin yan an ce ranar lahira ka in suna zato su bari wal annawan annahu ta yattabi shari'a alhali masu su bi shari'a allati kullu biha wadda an ka dora masu aiki da ita wallati abin na tadmanu linnasi sa'adatar darain wanda ita shari'a ita take amincewa mutane arzikin duniya da na lahira kalla a'a ba mu su zama da ai lan naj'alahum ba mu sanya kayyare kal mu'minina kaman mu'minai an daidai wa daida ba mu sanya su har abada ba mu sanya su qala ta'ala madaukakin sarki yace alawa inkari gwargwara abin na namusansa ce ya ce sa ma ya hukumu abin da suka hukunci da shi ya yi muni a yi laisa al'amur ka galika al'amari ba haka ne yake kawon fi duniya fil haraji su kahirai cikin tashin hankali suke nan duniya wal fitani da hitina wato kahirai nan duniya cikin tashin hankali da hitina suke wa bil akhirati fil azabi shadid ya anti lahira kuma cikin azaba mai tsanani take wa amal mu'minina mu'minuna amma mu'minai fa fi dunya abin nan fa fi hudu hudu'un nan duniya suna da abin nan kwance hankali mai nanu da natsuwa wa ɗa'atar rabbihim da kuma ɗa'ar ubangijinsu bi jami'i amalihim da dukkan ayyukansu wa bil akhirah ranar lahira fi sawabi zalika cikin ladan aikinsu wa ziyada wa ziyadatu fadli min rabbihim da ƙara falala daga Allah ubangiji wa ma mazdariya ai abin nan bisa hukuma tare da hukunci abin nan hukuma hada wannan hukunci nasu wato wannan hukunci sa'a ma ya hukumun wato ai bisa hukuman hukuma hada tare da hukunci su wannan hukunci saboda haka mu'mine ku yi ma Allah godiya ku kare ma Allah godiya tsakani da Allah musulmi na da natsuwa inda duk suke akwai natsuwa musamman dai mu Najeriya muna da natsuwa abubuwan da kuka ji da da kuka gani wasu abubuwa na da shirya suna aka yi a taho a haddasa su kuma ɗan lokaci kaɗan Allah ya gusar da su wasu wurare suna can sun haru ba su gushe ba suna can wasu wurare sun haru kuma suna can har yanzu ba su gushe ba to ku musulmi ku yi ma Allah godiya musamman musulmin Najeriya duk shirin da an kula ma Najeriya sai Allah ya wace shi saboda haka mu muna da tun Najeriya na cikin kasashen da Allah ka so mu tana cikin kasashen da Allah ke so Allah ya ƙara ma Najeriya lahiya da zaman lahiya Allah ya ƙara ma Najeriya arziki Allah ya taimaki Najeriya ta rage farashin aikin hajji Allah ya taimaki Najeriya ta rage farashin aikin hajji wannan shi dai an matsala ga Najeriya farashin aikin hajji in ban da shi Najeriya komi tsauye ga tahiya to shi ma Allah ya taimaki Najeriya ta rage farashin kudin aikin hajji Allah ya gafarta mana وخلق الله وخلق الله السماوات والأرض بالحق وعليت جزء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات الله يا أهل السماء بقول وخلق الأرض كما الله يا أهل السماء بالحق da abin da an nashi aibin mulki ya asabit da mulki ne tabbatacce laisa la'adin fiye shiraka babu wani guda da ya tarayya da Allah cikin yan sama da ƙasa bishe'in da wani abu Allah ya yi wannan aiki da kaya ne shi kaɗai ya yi sama da ƙasa ne ya dulla ala sai a tima inda wudan ya nuna fadin abin da wuri ne wato kayan da wuri ne suna da yawa wani tuju za kullum nafsin bi maka saba don a saka ma kowace da abin da ta aikata mina ma'asi wanda ke aikata sabo a saka masu da wa da'ati da ayyukan da'a a saka musu da shi saboda haka ku yawaita ayyuka alheri a hadithi mai ba da falala azumi ya ce lokacin azumi dare na farko ana cewa ya bagi alkhairi aka yawa ya bagi sharri aqasir saboda haka masu aikata sharri ku takaita a rage a tuban ma Allah masu aikata alheri ko a ƙara a huskanto a ƙara duk abinda ake yi na alheri a yi ƙari abinda ake so ga watan ramadana ke wahum la yuzlamun ba za a zalunce su ba wala yusawi al-kafir bil wala yusawa al-kafir ba a daidaita kafiri bil da mu'min wahum la yuzlamun mutane gaba ɗaya ba a zalunta su bi a sayyi'atin ba a ƙara musu mara kyau alama amilu ga abinda suka aikata mina kai na aiki mara kyau duk wanda ya aiki mara kyau ba a yi mai ƙari ga mara kyau nan da ya shi za a saka mai da shi awon kasa hasana kun ba a rage aiki mara kyau amma fa lumina ma'arufi daga abin da suka aikata na alheri duk wanda ya aikata aiki na alheri ba a rage mai komi saboda haka a fuskanci ayyukan alheri ya jama'a lokacin ramadana ne aikin nafila lada ta yi kamar lada aikin farilla take in ba ga watan ramadana ba saboda haka a yawaita ayyukan alheri Allah ya taimake mu Allah shi muna jagora أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ ta'ala a hawala tabi'ina bayan Allah ya bayyana halayen masu biyayya da shari'a ga shari'a ta wato yadda zai ba su nutsuwa da kwanciyar hankali wa hawala kafirina ya bayyana halayen alkabiri bi hawan da suka kafirce ma shari'a suna cikin hitina da tashin hankali to sa'ala sa'ala ta ajibin sai Allah ya tambaya ta mamaki an sabu mayyata ya turuka awamir Allah game da wautar wanda ka bari abubuwan da Allah ya umarni da su ai a shari'a wato wanda ka bari shari'a Wayar ji'u ya dawo lima ta haddada lahu su ga abin da rai ne ta zazzana mai min amin a hawa ina son mai don abin na akwai mamaki mutum ya bar abin da Allah ya tsara ya dawo ga abin da son rai ne ya tsara faƙala Allah ya ce afara aita mani ta kada ilahu ka bani labari ka ga wannan da ya rike abin bauta ta yi wato son rai ne wato ai taraka muta ba ta da ya bar biyayya ga shirya. ya lamu dawo a tilawa ya dawo ga yin da'a ga son rai la'annan la ibadata domin da ake ce ma ibada hiya awamin ma'abudu shi ne abubuwan da wanda aka bauta wa ya ba da umarni washe na bi wahiyu a nisanci abubuwan da wanda aka bauta wa ya yi hani gare su wannan shi ake ce mai ibada wa yi obadu bai zali abto ka bani labarin wanda ya bar abin nan wanda ya riƙe son rene wa ya abu da bai da dutse ba da hajjarin bayan wani dutse ya rawa hasan wanda ya gani mara kyau ga tarihi mutanen makka bisa ga jahilcinsu da shirka da suke yi wato sai mutum ya tahi zai na wani gari sai ya ɗauki duci ya sa cikin kaya na shi ducin shi shika wa sallah kun ga duci bayan duci wanda duk ya gani abin da ya rahu a hasan ya ga ya haike sai ya dauka kuma ya te gaba ya ga wani duci mai kyau sai ce ya ga wani Allah mai kyau kuma sai shi jiwa da wancan Allah to kun ga son rai kenan a wauta ce wadda bayyana ana iya ganin ta amma wanda Allah ya jaraba da ita bai gane ba wa adallahu Allah ala ilmin wa Allah ya kasai bisa ga sani ai adallahu Allah ya bada shi wa huwa alimu bilaki kuma ya san gaskiya da sani ne ba ya san duci ba Allah ba ne amma kuma yana bauta ma duci tun da ya Allah na ana ma shi duci uku a azamai tukunya a hasa wuta ciki Allah ne aka hasa mota a yi huwa da shi kun ga ya san ba Allah ba ne to amma wa adallahu Allah ala ilmi Allah ya batar da shi bisa ga ilimi wato bisa ga sanin da yake da shi ya sani ba bai sani ba kuma Allah ya batar da shi wannan fa huwa mithlu qawlihi wannan yi kama da maganar Allah da ya ce wa maktalahu illa min ba'da ma ja'ahum al-ilm ba su yi sabani ba sai da ilimi ya zo musu bayan sun gane sannan suka yi sabani to abin na kaga wannan da Allah ya basuwa bisa ga ilimi wanda ya rike son rai wa katama ala sam'i Allah ya saru ya ji jinai ya an karanta aya duk wanda ta saba mara'ayi ne bai saurara wa qalbihi kuma Allah ya ruhi zuciya ta duk abin da aka karanta bai tunani da zuciya ta ya gano gaskiya walam ya sama ilhuda ba ya sauraren shirya walam ya fa'alu ba ya walam ya aqilu ba ya gane shirya waje ala ala basari gishawa kuma Allah ya sa sabihi ga ido ne gashi ya dade abin nan ya dade kunnuwa ya dade zuciya ta sauran ido su ma ya dade su ya sa musu gidi Haifar mata ya sa musu wani duhu ya yubsirul huda don haka ba ya ganin shirya kun ga duk hanyoyin shirya Allah ya daɗe maka ne shi yasa duk abin da an ka karanta ba su gane don wanda an ka da da ido an ka da da zuciya ta sannan an ka rage zuciya ta to da mi zai gane an rage zuciya an rage ido basira an dade ta to da mi zai gane kun ga an dade hanyoyin shari'a duka gare shi wa kaddar kaddara huna ana ana kaddara al-maqul gani lir aita a ce to yanzu irin wanga a yi hatabi yana iya shiryawa hanta ita ce ba zai iya shigewa ba wa man yahdi man adalla amman badalla wa man yahdihi min badalla to wa ka ya shirya shi bayan Allah ya bata da shi ba mai iya shirya shi bayan Allah ya bata da shi ai ba da idlalihi iyahu bayan Allah ya fasai ai ba mai iya shirya shi ai la ya hata ne ba zai shirya ba bayan Allah ya hukunta mai kacewa afala ta zakaru ne shin ba ko gantuwa ai tattaizuna ko gantuwa ku gyara fiye da gama yi ta aini firgani afala ta tadakkaru wa qalu wa su son rasu shi a Allah wahum ya kuruna basa wahum yakuruna wahum yunkiruna al-ba'sa kuma su suna musun tashin kiyama ba su yadda da tashin kiyama li annabi inkari inkaran li kulli shari'a domin abin na cewa ba a yadda da tashin kiyama ba to musu ne ga dukkan shari'a gaba dai allati kulli bubiya wadda aka dora musu aiki da ita suka ce mahiya babu wata rayuwa illa na sai rayuwarmu allati bid duniya wadda a duniya banda rayuwa ga ta mutu duniya babu wata rayuwa a cewa in an mutu a ta da mutu cikin kabari a yi mai hukunci a ta sai lahira a yi mai hukunci suka ce babu wannan da an mutu an mutu shi ke nan, babu wata rayuwa illa na allati fid duniya na mutu wani haya nan duniya ko mutu mu baɗaya in mun mutu sai mu rayu da ɗiyanmu wato ba mu mutu watan da ɗiyanmu na hana. ai ya mutu ba don sashen mu ya mutu wa ya haya ba don sashen mu ya rayu bai an abin nan bai an wuli sai su haifi ɗiya in mutum ya mutu sai ya ba ya ne shi kenan babu wata mutuwa kenan bai mutu ba wannan shi ne abin nan ra'ayin 'yan jabiliya wa ma yi hulikuna illa da kuma babu wani allah da ka kashe mutane zamani na kawai kwaddaɗe kwaddaɗe ya daɗe ya daɗe sai shi mutu saboda suwa. Suwa na ka kashe ba babu wani allah da ka kashe ba hai mururu zamani shuɗewar zamanna ba wani allah da ka kashe ba daɗewar zamanna yau da gobe yau da gobe bata ba komi ba saboda ka daɗewar mu duniya shi ya samu ka mutuwa wannan magana ce su kai wa malamin bi zalika alqawlin min ilmi ba su da wani ilimi ga wannan magana da suke kai hom illa gunnuna babu abin da suke yi sai zato amma abin na nan allah na nan kuma shi ke rayawa kuma shi ke kashewa sai dai su ba su san haka nan don ba su yadda da wani wai za tukla wa idan alayhi wa tutla alaihim na ya aka karanta ayoyin mu su mina alqur'ani na alqur'ani adalatu ala qudratina wadda ta nuna mana da iko muta da mutane alabasa akan tashin kiyama ayoyi bayyana bayyananu aiwa da hatu wanda aka haske hali wato wa da hatu ma kana hujjatun babu abinda a hujjar mushrikai illa an kalu cewa dai su yi kai masu wa'azin ga kun kuna ce mana in eh, an mutu ana tashi shi in dai magana ga ta tashi ne ya an ka mutu ana tashi to in gaskiya ta hutu bai ba ina a haya ku te ku to da mu suna da rai kai ku te ku kawo mu inda ya gaskiya kun ce ya an mutu ana tashi to ku te ku kawo mana babannin yan kun to sadiki na an nanu ba su yan kun kasance kuna da gaskiya ce in mun mutu ana tashe mu to ku waratar da uwayen mu magani kun ga abin da yasa suka irin wannan ganin suka yi masu wa'azi za su yi saboda gaggatonsu nan duniya na aka tada mutane ba sani ba ba nan duniya na aka ne za a tashi ba ana nihi sai ranar lahira ba nan ba ne to aza suka yi nan duniya na aka nihi shi yasa suka kokari su kure masu wa'azi cewa ku ku kawo mana babannin Allah ya ce ai wannan al'amari ba ga masu wa'azi yake ba kulillahu yuhyikum kulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل كشي الله يهيكم بما سوى أزيك رايكم in kun mutu Allah ne ke rayawa Allahu yuhyiku Allah shi yake raya ku hina kuntum nudfa sadda kun ka zama mani ai Allah ya raya ku sadda kuna mani ya maishe ku mutane summa kun sannan shi ke kashe summa a ahya'an sannan ya tara ku guda kuna masu rai ila yawmil qiyama zuwa ranar kiyama la rayba fihi babu shakka ga zuwa ranar kiyama walakin na akasar na sai dai mai yawan mutane wa humul qa'iluna ma dhikra sune wanda ke cewa babu tashin kiyama to mai yawan su la alamu na ba su san Allah ba kun ba san ikon Allah ba kun ba san shari'a Allah ba walillahi ولله ما ولله ملك السماوات والأرض ويوم الشفاعة يومئذ يخسر المعدلون ولله ملك السماوات والأرض كما ملك السماء بقوي da ƙasa na Allah ne duk wani iko na bisa da na ƙasa duka na Allah ne duk wani wanda ka gani da wani dan guntun milki Allah ne ya gunta ya bashi domin shi Allah shi da iko milki kuma shi ka bada milki ga wanda ya ga dama saboda haka lillahi mulku wa lillahi mulku samawati wal ardi wa yau mai ta sa'a kuma ranar da kiyama za ta tsayuwa to ranar nan milki ga hannun Allah ya kuma yau mai izin ya kasar mubilu na ranar nan mabanata za su yi nadama ai alkafiru wato ya kasar za su yi abin na hasara wato masu ƙwanna za su yi hasara ranar alkafiru ai ya zaharu kusuranu hasara su za ta bayyana bai an ya siru ilan nari abinda a bayyana hasara su za su kasance zuwa wuta ranar kiyama ranar kiyama duk wanda ya zo da kafirci wuta za a kai shi saboda haka ya yi hasara kai ne ya hasara mata ne da an kai mai tanadi iyali ne da an kai mai tanadi inna na alladhina an anfusahum wa ahlihim yawm mai kiyama dama ku saurara wanda an masu hasara suna wanda suka yi hasara kawo na su da iyalinsu ranar kiyama wannan shine babba hasara Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu وترى كل أمة وترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم tara kulla ummatin za ka ga kowace al'umma ai a dinin za ka ga mutanen kowane addini ja sai ta ala rukabi ko waɗanda sun yi gurhane ga goyonsu wato kowa ga gurhane ai abin na awon mashami'a ko sun haɗuri guda kulla ummatin tuda kowace al'umma ana kiranta ila kitabi ha zuwa ga littahinta abin da ake ni da littahi a nan kitabu amali a littahin aikin kowa ana kira ne ya zuwa ya karɓi littahin aiki ne wai ƙara lahun sai a ce mu mutane aliyawa ji zauna yau ana saka muku makuntun amalu sakamakon aikin da kuma kasance kuna aikata ai jaza'u yau ana saka ma kowa da sakamakon aiki ne hadha kitabuna hadha kitabuna yanziku alaikum bil haqq ina kunna nastanzikhu ma kuntum ce wa mutane ha za kitabuna wannan shine littahim wato abin nan diwanul habada littahim mala'iku masu haƙo wayannan da ana an lamina wa an shimal qaid to kowane so abin nan abin da ya rubuta zai kawo sai a ce ha za kitabuna wannan shine littahim yandiku alaikum bil haqi yana magana da ku bisa ga gaskiya a bi tha'abi ithbati ma fa'altum yana tabbatar da abinda kun ka aikata fi duniya nan duniya inna kunna nasansafu mu mun kasance muna rubutawa wato nusbitu muna tabbatarwa wa nahfazu muna kiyayewa ba abin na ma kuntum ta'maluna abin da dukkan ka kasance kuna aikatawa wato Allah yana ta amfani da irin wannan kalma cewa mu muna rubutawa mu muna rubutawa mu muna tabbatarwa manzannin mu na nan kusa gare ku suna rubuta makuntun ta'amaluna Allah na ta amfani da wayannan kalmomi tunatawa ta gare mu duk abin muka yi a rika rubutawa a aji a rika rubutawa a aji duk abin an ka rubuta tabbata ya kai amma abin ba a rubuta ba yana iya bacewa shi yasa kun ka ga Allah da kai ne yana rubutawa shi bai mantuwa amma karantawa ce ya kai mana duk abin muka yi mu rika yi mana rubutawa duk abin da aka rubutawa yana tabbata amma abin da duk ba a rubuta ba to yana bacewa ko ne Allah ya taimake mu Allah shi muna abin na jagora wa amma alladhina amanu wa amilus salihat wa amma alladhina amanu wa fa rabbuhum fi rahmatihi dhalika huwa to abin na na fa'amman eh, ladina amanu amma waɗanda suka yi imani suka gyara imani su amil ta sun kai aika na kwarai wa da filhom rabbuhum bi rahmati Allah zai Allah ubangijinsu zai shigar da su cikin rahama ta ai jannati aljanna aljannati dalika huwa al-fawzul mubin wannan shine rabo wanda an mai girma wato bayyananne ai albayyin wanda an bayyananne azahir wanda azahir Allahumma ij'alna minhu ya rahman ya rahim وأما الذين كفروا وأما الذين كفروا na kabaru amma wa'annan da sun ka kafirta su mu'mine kun ji abinda an ka ce musu an ka ce su shirya Allah zai shigar da su aljanna kuma wannan shine rabo mai girma muminai kenan wa amma na kabaru amma kahire fa yuqalu lahum sai a ce musu afalam takun ayati tutula alaikum ashe ayoyina bata kasance tutula alaikum ana karanta ta gare ku ba a cikin duniya ba ana taimako wa'azi ba ana ta karanta muku ayoyi na basa sakabartun kuka yi girman kai ai takabbartun kun kai girman kai ko kuntum qauman mujrimina kun ka zama mutane masu laifi ba ana ta karanta muku kuna ta jin wa'azi amma kun ka bijire mu wa'azi in aka matsa muku mai wa'azin ma ku yi mai kazafi? ku yi mai wata ƙarya ku yi mai wani suna duk ashe abin nan ba ai wannan ba ai kafiri na kun ka kafirce bi fi'likum ma'asi kuna aikata ayyukan ku na sabo da kun ka ga dama wata sakabiruna an takada ula al shari'a al shari'a rabbikum kuma kun kai girman kai kun ka kiyarda ku yi tawadi ga shari'a Allah ubangijinku wa abin nan wa wa yasa abin nan ko yijibuna wato sun ka kiyaye abin nan yin tawadi su karba bal wato maimakon abin nan masu karba abin nan sai ga su sun dawo abin nan suna kafircewa suna abin nan suna nadama ya ce abin nan bal wato laukun na na sama'u wato kun ka ce ai laukun na na sama'u bayan kun ga azaba ta shigo kun shigo cikinta inda a ce mun saurara saurare na gaskiya wa laukun na na sama'u wato laukun na sama'u da a ce mun abin da sun dawo suna nadama wa kalu suka ce laukun na sama'u inda a ce muna saurare na fahimta auna akil ko kuma da muna hankali da abin da ya kamata makon na biya sabi sa'i da dama ba zamo cikin mutanen sa'ira ba kama huwa bi suratul mulki kun ga wannan nadama ce wadda kun ba ta da unwani idan an riga an ce ranar lahira nadama ba ta da unwani ko mutum ya yi nadama ba za a shi uzuri ne ba. saboda haka daga na ake gyara akwai yi kokari mu gyara kan mai sauraren tafsirin banza muna ta sauraren tafsirai kuma ba mu gyara ba a gyara kuma a tsare amana da ayyuka da alkawari wanda aka yi da Allah a tsare alkawari kuma a tsare amana da kyawu wai za kila وإذا قيل إن وعد qila lahum kuma idan anka ce idan ka wai za qila lakum ya anka ce muku ayyuhal kufaru ya ku kahire inna wa'dallahi haqqun alqawlan Allah lalle lalle alqawlan Allah na tashin kiyama gaskiya na ku hazara amana ku tsare gaskiya ku bace amana ku bayyaudara alqawlan Allah gaskiya na duk abin da kun ji ya ce yana yi zai fai shi alqawli ne gaskiya ne ya anka ga musu cewa alqawlan Allah gaskiya ne wasa'atu bin rafa'i wa qura'a bin nasabi wasa'ata wa sa'atu la raiba kuma kiyama babu shakka ga zuwanta qultu sai ku ce mana dari masa kai raba mu da maganar lahira nan mu ma san tashin kiyama ba mana dari masa yan na zunna illa zanna mu ba abin da muke zato kawai muke mu mai dama tashin kiyama gaskiya na ba zato ne ma muka mana zaton ba gaskiya na ba qala al-mubridu wato al-mubridu yace asalu wato asali ne inna hanu illa na gunna zanna asalin magana in na gunna ke wato in na hannu illa na gunna zanna mu ba komi muke yi ba sai zato wa ma na hannu bima abin nan bima sai kini mu ba mu tabbata ana yi ba mu tabbata kiyama tana zuwa ba saboda haka mu kama tsoratar da mu da kiyama don mu ba mu koyar da gaskiya ta ba kun ga wato duk abin da ake so a ganar da su sun ce ba su ma yarda da tashi kiyama Da haka shakka yi masu kai don haka duk abin da aka ce a yi an ce ranar lahira za a yi su suna ganin shirme na tun da babu lahira to ba su yadda cewa lahira a gaskiya ce ba sai da sun ka isa cikin ta sannan sun gane gaskiya ce allah ya taimake kuma abin na allah shi mana abin na jagora wa da lahu wa da lahu sayyi'atu ma amilu wa haka bihim ma kanu bihi ta lahira ya riga ya bayyana gare su sai ya ahata ma'amilu mummuna ayyukan da suka aikata ga duniya don da an ta ranar lahira kowa za a gane cikin aiki ne ranar lahira babu aiki abinda a akwai shari'a akwai da sakamakon ayyukan da an kai amma ba wasu ayyuka da an ka bi wayanda za a yi sai dai ga kasa wato keɓantattu abubuwan da suke jin daɗi na haka na ibada to suna yin su don jin daɗin rayuwarsu amma dai in ba haka nan bayan ta lahira babu wasu ayyuka da ake yi sai dai ya sakamako na bayyana muminai su shiga aljanna kahire su shiga wuta wa badalawan ya bayyana gare su bil a ranar lahira sai ya atu ma'amilu mummunan sakamakon aikin da suke aikatawa wa birnin nan duniya ai jazawa sakamakon ta ya bayyana gare su wa haka bin ma kan bi yasa su abin nan da suke izgili da shi ya risku gare su bi ma'ana ya wajaba ai al'azaba azaba nan da ake musu magana suna haɗin babu ta to ga ta nan tunda ta zo su ce babu ta yau وقيل اليوم وقيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما لكم من ناصرين. daga nan wakil sai a ce mantuwa Allah wato ba kamar mantuwanmu ba ne shi Allah laisa ka mithlihi shay'un shi Allah babu abin da ya misali ne don ka ji Allah ya ce mantuwa al-yawma nansakun kakka dauka irin mantuwar ka aka ne kai abin da an mantuwa ka ka aje abu sai ka mance da kai ka aje shi to ba haka nan mantuwa Allah take ba Allah na da bambanci da laisa ka mithlihi shay'un shi yasa malamai ka cewa na tarukuku al-yawma nansakum na yawma natrukukum yau muna bare amma abin da ya fi kyau a fassara shi mantuwa wanda yake illa dai mantuwa Allah ba irin ta muta ba mu mantuwa mu idan an ka cewa ne ya mance da hansa dine masallacin rahin atiku ma'anarsa ya buro shi can sai da ya zo gida sannan ya tuna shi an ma'ana te mu gare mu mu mutane amma ya hanka ce Allah ya mance da wani cikin wuta ba ma'ana ta yi ya mance bai tuna ba ba shi an ma'ana ce ba ma'anarsa ya bar shi cikin azaba ya ke sai saboda kun ga akwai bambanci tsakanin mantuwanmu da mantuwa Allah saboda mu ahlus sunna muke abinda duk qur'ani ya sifanta Allah da shi mun yarda da shi ko mina na qur'ani ya sifanta Allah da shi to mu mun yarda da wannan abu illa dai muna imani da yadda Allah ya ba da labari cikin qur'ani game da kai dai laisa kamithlihi shay'un shi yasa kun ga ko wajen hannuwa da wajen kawahu da wajen horuta da qur'ani ya faɗi domin ya darsu Allah na da hannuwa yana da horuta wayanda annabi ne ya ce yana nadi sama guda da harshe kaza guda da farce kaza har da zuwa ƙarshe to duk mun yarda da wannan amma ha imanin mu da Allah ya ki bari mu daidaita hannun Allah da hannun wani ƙarya na hannu akwai a ce daidai yake da hannun giwa ƙarya na hannun akwai a ce daidai yake da hannun giwa ƙarya na saboda haka ba ɗaya akwai a take da giwa ba ku lura da irin wannan sauro na da hannu daidai yake da hannunka kai mutum ba hannun sauro ba ko sauron ya girma hannunka bali hannu nuna saboda haka sifofin daban-daban suke Allah ya taimake mu kuma Allah shi nuna jagora kama na sai tulika a yau muku hada kamar yadda kun kamance daga buwa da wannan yini na ai tarakta abin nan taraktun al'amala kun ka bari a aiki a yi don haɗuwa da Allah wato ba ku yi ayyukan kwarai na shirin haɗuwa da Allah saboda haka shi kuma Allah ya bar ku cikin abin da kuka aikata wa ma'awa kuma na rumako maku wuta wa malakun min nasiri kuma ba ku da masu taimako ai ma ni ina min ba ku da wanda zai hana ku shiga cikin wuta ba ku da wanda zai hana ku ku shiga cikin wuta saboda haka makoma ku wuta kun ba wanda zai hana a sa ku ciki ذلكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله Allah ya ce mun shigar da ku cikin wannan azaba zalikum wannan azaba da muka yi muku bi annakum muttakhasu ayati la don kun rike ayoyin Allah na alqur'ani huzuwa abin izbi wa garakum alhayatid dunya jin bin rayuwar duniya ya rufe ku san da yawan mu in ya samu da yaka sai shi ta sako shi ta magana kun ga aka kai ga wani wanda ya ce wasu yan izala banga abin nan ya ba su da hankali ya kuka ce ya ba mai azirta sai Allah yanzu kaiwa ne in ba baka kwangila ta biliyan biyu don Allah bai maka arziki ya ce ranka ne ka mai arziki sai yanzu Allah ba su da gani yanzu da wani ba mai azirta sai Allah to kun ga wannan shigantaka da ya ce gama sai Allah ya anshi mulkin ga hannu yanzu ha shi azirta wanda ya ka azirta yanzu ko shi na bada a bashi kwangila ta amina ta miliyan biyu ba ma biliyan biyu ba ta miliyan biyu ba to abin da ya kamata ku lura kenan wato milki da kuɗi da ɗaukaka suna sa mutum ya kauce ma hanyar Allah in Allah bai taimake shi ba sai ya riga ganin shi wata ciyali saboda haka Allah ya ce abin da ya sawa garra mala ya hatu na rayuwar duniya da jin daɗin ta yaro ɗaya hatta kuntu hakkun ka kai wajen cewa la ba babu tashin kiyama wala hisaba babu hisabi wasa kuma wannan ya sauƙaƙa muku tarku shari'atin labarin shari'a Allah wata ba'ikon hawa kun ka bi son rayuwa kun ka bar abin da Allah ya umarce kun ka bi son rayuwa saboda haka kun ga jin daɗin duniya yana sa rayuwar duniya ta rudi mutum kuma ya kauce ma gaskiya ku rika sara kuna diba bakin gatari in kun Allah ya ɗaukake ku rika sara kuna diba bakin gatari ga duniya da kun ku gani banza ta kowa kan gani ya zama wata ciya cikinta wata rana sai in ka iske shi ba a tara ba sai ya baka tausayi ba kowa aka ba duniya ya ci gaba da jin daɗin ta har mutu ba ba kowa a hakan ba saboda aka ku rika yi kuna taka tsantsan ga sha'anin duniya rudar da mutum gare ta bayan ta ruda shi kuma ta bar shi ya walakanta saboda aka fali yau mala'iku rajulun yau abin nan a Allah ta'ala li bayanin aqibatihim Allah ya ce don bayanin aqibatihim wal yawma la yakhrujuna yau ba a yi da su daga cikin wuta ahalar hawa'i yan son rai hakim kuma Allah shine mai magwayi kuma shine mai hikima alladhi a al a wanda ke aza abubuwa zai a ga wurin da bagiranta don hikima tana sa komi mutum zai shi aza shi inda ya dace to Allah mai hikima na yana aza abubuwa bisa da bagiransu wala ya da'u shay'an bai aka komi illa kadhalika sai ga inda ya kamata ka haka mai abin nan kama a kama amurahu kama wanda ya kyautaci umarni ne wani haihu da hani ne wa a shari'a bin shari'a da duka abin na shari'a ta duka ya daidaita ta wanda ya kamata wa na zama hadar ƙura'a kuma ya kyauta ci tsarin wannan alqur'ani tsari mai kyau jimalar dunkule wa ayatin da kuma ayoyi wa wasu da fasila fasila tsakanin fasila da fasila wa gayatin da iyaka iyaka ba da an harar ma'aniyahu bayan ya yanta ma'anoni ne kuma abin da wata zila da saukowa ta fasara mu'jizar qur'ani ya zama mai gajiyarwa fi nazmihi wa ma'ana da tsari ne da kuma ma'ana ta ya gajiyar da kowa ba mai iya kawo shi لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض insu aljannu ka ce da a ce mutane sun taru da su da aljannu wuri guda wanga ya taimaka ma wanga da wanga fasaha hala an yi atu bi mithil hadha akan su zo da misalin qur'anin nan la ya atu na bi ba su iya zuwa da misali ne walau kana ba'du da ba'd zahira ko da sashen su ya zama mai taimakawa ga sashen saboda kun ga qur'ani ya gajiyar da kowa ba mai iya kawo misali ne to Allah ya taimake mu ya Allah ya azizu ya hakim ya azizu ya hakim yadda ka gwada mana karshen wannan sura to Allah ka gwada mana karshen wahalolin duniya da na lahira Allah kuma ka shirya mana ɗiyanmu da daraja wannan sura Allah ka shirya mana ɗiyanmu ka sa musu albarka kuma ka aishi azumin mu kai mana mawafaka ka sa mu cikin wa'anda kake ‘yantawa a cikin wannan lokaci da muke da kuma wannan dare mai zuwa Allah kuma ka warkar da mu daga dukkan ciruta kuma ka buɗa mana ƙohohi na alheri kuma ka daɗe mana ƙohohi na shari kuma ka zaunar da tarayyar Najeriya lahiya ka ƙara mu Najeriya arziki da lahiya da zaman lahiya ka kare mu ka kare Najeriya mu daga dukkan shiri Allah ya taimake mu nan za mu kwana a Allah wa rahmatullahi wa barakatuh an gafar da malam mutum ne ya zo sallar isha'i sai ya tara an kare sai tarawih sai ya ya fi tarawih